<laughs> Malam Musa kenan. Ba ka rabo da abin dariya. Ai da biki ya bikin ga Me Mai kiɗa na yi, masu roko na yi, MC na babatu tun ga miki. An cashirwa an cashirwa kawai sai aka ɗauke wuta. Subhanallah. Ana ɗauke wuta sai a kunna janire. Ana kunna jen. Ashe jen yau kayan gurin ƙarfi. Ni kisa su ta ce dam. <laughs> Haba. To duk ba zo dariya ba fa. Ai ango na can kofar fita hulasa a hannu takalminsa a ƙasa amara tana ta dago ta waga ta ga babu ango ta ga babu eh to ke ma haka zai Allah sa haka je mun ba to ga zahiri kai baby fara ga zahiri wanda irin baby fara haka zai ai babu wannan tsaga ita ai wannan kafa ta inda nan ajiye kafa na rasa kafa ga ni ga ita gaskiya ne malam Musa baka rabo da abin da dai ai yanzu in ba da in sai hawan jini hauka ba fara a ba sai hawan jini hauka wallahi sosai ma Amarya, amarya. <laughs> Malam Musa kenan. A wace kasuwa kace mun kake? Ina wannan ah, Madugu Estate. Eh. Shagon ma'anin yake 105. Okay. Muke muna kawo kayan yara na manya aka takalman yara shadda lens gizina hijabai da mayafi. Hmm. Hayyar haka duk muna kawo na mata. Ba ina bada kaya a kasuwa. Amma ba kike zuwa ba. Akwai yaro nan shi ke. ok a to shi sa ba za mu san juna ba akwai irin su din nake oda ni fa komai ko gida ka gina zan je in tsara maka su yanda ya kamata Allah ya Allah da lefe da komai duk ina yi amma kuma ke tintin biki gaya mun ba na aboki harka ce ta ai yanzu ba sai mu kulle business ba mai kyau dan kaga ko irin ma abubuwan ba su ci gaba ka dai san yanayi samun nan banka sai sai na kira kan an kawo sai ka zo ka dan dudduba ko to ai ba ma wai sai kaya sun zo sababbi ba mm. idan yanzu muka dan gama zirce zircen mun na samu lokaci sai kira ni sai yanzu ga sauran kayan da suka rige akwai wanda muke bukata a ciki su ma sai sai sai mu karba ai mu in dai mai bada kayan dai ba zai matsa ba in dai ba za a matsa ba to mai za a harka yi ba malam Musa ko bai fara <laughs> so karanta da ke kawata na ga kin shiru me zan ce kuna harkar business ah. da ke ba ci gaba na ci gaban gine yayi a to kuma harka ce ta siye da siyarwa ko ba kaya ba za ka zo a baka ragowa inda ragowa a fito da shi yanzu mana na me ne sai ka dawo kai kadai a to yanzu daga ji kun kina guri yanzu ko ba wasu abubuwa ba za ya gaban ki ba yi ai ne na fito kina zo na gida dinga kawo miki ko kina da farfasa ai mm gaskiya ka za su ice cream yanzu dai in kawo kayan nan sai ki yi min waya in gaya min sai mu ɗebo kafa mu zo sai ka ga kayan ko sannan nake zuwa kotan da ke nake zuwa sannan nake zuwa lagos da ke nake zuwa sannan nake zuwa abba da ke nake zuwa ko duk guraren kasuwanci da muke abin nan ke me yasa ke kin fi abin nan wallahi sai kiran ki mana ka sama da kishi ka kishi ba kishi kuma harkar kasuwanci oh. ai normal ko ba matsala in dai suka shigo zan kira ka sai ka zo ka duba baby fara kaga tashi mu tafi mu tafi Ya ku tafi tun yanzu. A ba komai ba komai. Ai ni mijin kantace ne wani. A ni mijin kantace ne. To da alheri. Ku gaida gida. sai magana da ke magana ya zuwa wani na gaya maka mun bayani menene dalilin ka na ta nan ba ka ji mun bayani na rantsa da girman Allah in har ba kai bayani wallahi karami ai yi tsaya mana wai ni da ke din nan nan da sati biyu ko ta dai mene amsa ce mun miji da mata ko ba ka bane sabe ga ga wani kake ba a kake ba ni ka gaya ya miji da mata ne kuma miji da mata ba su tana miji da mata ne wannan mata a kotun magana ta yi ne wadda ta kautar da tunanin ki kuma idan ba amini yake ba ce za ki ne ki take idan ba mutum ne kike ba ce ki za ki kauce da ita kin san da kike kuwa ni fa gaskiya mun san nan saurayin sadiya nake so ne musa kwarai kuma saurayin ga wata kin sani to kuma shi ne Ai ban tunanin zan gan shi haka. Gaskiya ya mu. Ya kamata a dinga yi ana canza wancan fari wannan baki. Ko? A ɗan sirka. Ke ajiya ba kya tsoron ki kun yayi da kuke da wannan ga gawar taki. To, lissafa min hadisin da ya sa kar in auri mijin ka kawata. Eh? Kawai kuma dan saurayin kawata ne a'a ai ba bai aure ta In ba za ka iya ba, kai sarkin kunya. da komin wayata yanzu yanzu nan ba sai an jima ban kira shi zai ma fi kira shi a waya ba je ta tana nan in kira ka kurin na gani ina so ba dai magana kuɗi ba ce ka ce wani wani iya yin iya tsiya wani wani kawata kawata kamo uwata ce da ba zan zan a ga suki ma na sa Hello. Hmm, ranka ya daɗe. A kai ne dai ranka ya daɗe. Lafiya. Ya aiki. Ba ai tukunna ma baka san me ke tafa da ni ba. Hmm. Yawa za ka iya zuwa gidana da Allah. A'a ba wani abu ne a'a wata irin sadiya ne. Tawa buƙatar ce dai da Ranka ya daɗi in ka zo dai za ka ci koma ne. Ba damuwa ba ne. Da shi ke. Ka darman da kan. Tun biya jama'a mai za a hakkin fara ya kula da kansa. Ya kula miki. Dan birni ne ba sai ya gane me nake nufi ba. Eh? yanzu direct ma ba a can ba yanzu kayan aiki zan fara ba shi. Ba ta wasa. Sai dai bari, ruwa gaji.

<laughs> Malam Musa kenan. Mm. Wannan kayan min indin lahi yanzu. Ai, <laughs> kin dan sana akwai sai kin mun bayani. Min indin lahi. Yaya abin yake? <laughs> Musa kenan. Ai, gaskiya Malam Musa tun da na ganka. Zuciyata ta amince da kai. Ba zan iya bari ka kai gobe ban sanar maka da abin da yake raina ba. Shi yasa na ga ya dace da kira ka a waya. Ka zo mu yi magana. gaskiya musa ina son ka amma ba san ya zami da sadiya ba ai hajiya a wannan zamanin kaga mutum ya fito da abin da yake cikin zuciyarsa ya saka a harshen harshensa labbansa sun motsa ya faɗa maka ai baka sa kafa ka shure shi ba amma fa ita kanta sadiya da yake ji da gani wato mun da ita mun sha muna son juna fiye da yadda ba tunani sannan kuma zumuncinmu da soyayyanmu har yan uwa da dangi ba kowa ba wanda bai sani ba fa yanzu dai ba ma wannan magana ba eh. kayan shagon naka me yake kasa abubuwan da babu yanzu a shagon nan ba su kayan yara ba takalma haka da fara gaya miki su dan mayafan yara sai kuma atamfofi na mata manya-manyan na wannan su holan su zufa ina su ne duk babu yanzu da an dauke eh, sai kuma da ke zikin san goma karshe ta tafi. hijabai wannan wajen dozin hudu a iya kwana uku nan ma duk an kwashe su masu tahajjudu kuma kin san yawancin kayan iba ake bashi sai an tafi bayan sallah da sauransu suna dai abubuwan da babu za a cikin shagon take to kaka damu yanzu abin da za a yi zan baka numbar yaron nawa eh. su je duk abin da ya saura a sito din aje a zuba eh. in ya so bayan sallah sai mu je Dubai ne da kai a shigo da wasu kuma sababbin sam to hajiya shi wannan kai na zai yanzu da yaron za mu lissafi ko ni da ke za mu da mu lissafi a nan. yanzu kai kana nufin komai na ba na kama ne. Eh? Gaskan da min indin a ajabi min indin laifi wato tariya da yake ji da gani. Kin ga filan nan wannan filan da yake nan gurin alkuran ya fi min ita. Saboda tintini dama ni bari na fado dogo da nake ji da gani fa. A'a ban san ga muna jirawa ka faɗa da ka faɗa. Kuma in kina jin dan anace sun wani mawaki yar ana ce manne mun ta daga zumunci zumunci makota makota a dan shigo a shi shike nan ta min ta min man ba yadda zan yi ta kuma ki dauka ma da sadiya nan gurin ba gurin da za ka kasuwanci bane inda a kasuwa ta haɓaka to idan ta mai son harka arziki ce a ta ta ma amince ita ta yi ritaya ta da ki sabuwar gwamnati a'a malam Musa kenan